حقا إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين suka yi ridda abinda za mu kara a kan abin da ya gabata wannan ridda da ake magana an yi a zamanin sayyidina abubakar siddiq ba wai ana nufin duk gaba ɗaya garuruwa an yi ridda ba in ban da madina a'a akwai guraren akwai waɗanda suka tabbata a cikin musulunci ɗin a ta wuraren da aka samu ridda ɗin an samu waɗanda sun tabbata akan addininsu na musulunci ba su ja da baya ba waɗanda suka yi riddan sun karu ne ko kuma in ce an ridda ce an yi ta da yawa a wannan lokaci amma ba ana nufin duka kasashen da ko garuruwan da suke gefen madina gaba ɗaya sun yi ridda ba shi sa yana cikin abin da sai jina abubakar allah ya kara masa yarda ya yi amfani da shi wajen kashe wannan fitina ta ridda ya yi amfani da waɗanda suka yi saura cikin musulunci ba su fita ba waɗanda suke wasu garuruwa kafin ma ya fara ayyana a je a yaƙi waɗannan wanda suka yi ridda sai da ya sanya waɗancan waɗanda ba su yi riddan ba su yi wa 'yan uwansu wa'azi da da'awa har ma a wasu ruwayo ya zo cewa ya rubuta a takaddu wasiƙu ya aika su ga waɗannan mutane waɗanda ba su yi ridda ba jagorori cewa su karanta mutane ga abin da yake faɗa. sannan daga baya ne kuma aka ɗau matakin yakar wanda ba su dawo ba kuma wannan yaƙi yaƙi na ridda an fara gudanar da su ne bayan rundunar usama ibn zai ta dawo daga inda tafi tsawon kwana arba'in kamar yadda wasu malaman tarihi suka faɗa bayan sun dawo to lokacin ne sai jina abubakar as-siddiq ya fara tura waɗannan dakaru don su je su yaƙi waɗanda suka yi ridda suka bar addinin musulunci kuma kamar yadda muka sani shi addinin musulunci a ka'idar shi idan mutum ya shige shi baya fita idan mutum ya shiga musulunci ya fita hukuncin shi kisa sai dai kamar yadda wasu malamai suke bayani za a ba shi dama ta ya dawo cikin addini tsawon kwana uku idan bai dama sai a kashe shi hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canza addinin shi ku kashe shi a wannan shi ne hukuncin wanda ya ridda don haka yakar waɗanda suka yi ridda suka bar addinin musulunci ba wani abu ne da ya saba wa addinin musulunci a karatun da ya gabata mun ji kwamandojin yaƙi da sai jana abubakar siddiq ya ba su jagoranci da tutoci wanda za su ja runduna zuwa ga yakar waɗanda suka yi ridda kuma ya ayyana kowa da inda zai je anan malam ya ce wa raja as-siddiq ila al-madina sai jina abubakar ya dawo garin madina bayan ya musu rakiya wa qad kataba li kullin minhum kitaban kowanne daga cikin su ya rubuta mai wani littafi ko wani sako ko wani rubutaccen abu wa hazihi nuskhatuhu ga kwafin abin da ya rubuta wannan da zamu karanta shine abin da sayyidina Abubakar Siddiq ya baiwa kowane komanda ya rike wannan idan ya je gabanin ya zartar da abin da aka umarce shi gabanin ya yaƙi waɗannan mutane a fara tara su a karanta musu wannan saƙo ya ce rahim, min abi bakrin khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila man balagahu kitabi haza min ammatin wa khassa ya ce min abi bakrin bayan ya yi bismillah ya ce daga abi bakar khalifati rasulillah khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ila man balaghahu kitabi haza zuwa ga duk wanda littafi na wannan zai ishe zai ishe shi zai same shi min ammatin wa khassa sawa'un gama garin mutane ne ko keɓantattun mutane ne ko waye duk wanda wannan saƙon zai same shi to nayi wannan saƙo ne zuwa gare shi aqama ala islamihi ya tsaya a kan musuluncin shi aura ja anhu ko ya bar musuluncin salamun ala man alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya wannan labazi na salamun ala man alhuda akan yi amfani da shi yayin da za a aika sako zuwa ga wanda ba musulmi ba ko zuwa ga wanda ana kokwantan musuluncin shi me kuma ce assalamu alaikum sai a ce salamun ala man alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya idan shi wanda aka aika wa saƙon shiryayye ne musulmi ne to aminci ya tabbata gare shi in kuma ba musulmi ba ne kafiri ne to dama can ba a yi addu'ar dan shi ba an yi ga wanda allazi taba alhuda ga wanda ya bi shirya walam yarji ba'da alhuda ila dalalati wal hawa bai dawo ba ma'ana bayan ya bi shirya bai dawo ba bayan shirya zuwa ga bata wal da son zuciya to amince ya tabbata ga duk wanda ya bi shiriya bai dawo bayan ya shirya bai yi ridda ya dawo zuwa ga bata da san zuciya ba fa inni ahmadullah ilaikum ina godewa Allah madaukakin sarki allazi la ilaha illahu wanda babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi wa ashhadu ina mai shaidawa ina mai shaidawa Allah ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa anna muhammadan sannan ina shaidawa annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzan shi ne nuqirru bima jaa bihi muna tabbatar da da abin da yazo da shi wa nukaffiru man aba zalika muna kafirta duk wanda yake haka mana wanda yake karbar abin da manzon Allah yazo da shi wa nujahiduhu kuma muna muna muna yin jihadi a kan shi amma bayan haka wannan duk gabatarwa ce sai jana abubakar yayi fa inna allaha arsala bil haqqi min indihi allah madaukakin sarki ya aiko bil haqqi da gaskiya min indihi daga wajen shi ila khalqihi zuwa ga halittarsa wa ya aiko bashiran wa nazira mai bishara da aljanna mai yin gargadi da gidan wuta da azaba idan an saba wa Allah Allah maɗaukakin sarki ya aiko mai bishara mai gargaɗi daga wajen shi kuma ya aiko shi ne da gaskiya wada'iyan ilallah kuma mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah maɗaukakin sarki Wasirajan munira kuma fitila ce mai haskakawa wannan duk sibobi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sifata manzan Allah da albashir da annazir albashir mai bishara ga wanda ya bi Allah annazir mai gargadi ga wanda ya saba wa Allah dama annaba suna zuwa da bishara da kuma ma'ana annizara kamar yadda Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina to da haka anan shine abin da yake faɗa wada'iyan ila Allah mai kira zuwa ga Allah ma'ana zuwa ga addinin Allah bi iznihi da izinin Allah Allah madaukakin sarki shi yayi izini ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kira mutane zuwa ga addinin shi izini shar'i da izini kauni al-iznu yanqasimu ila qismaini akwai al-iznu shar'i akwai al-iznu al-kauni izini al-kauni baya kunsar san abin ma'ana baya kunsar a ce Allah yana son abin Allah ya yi izini abin ya faru amma ba wai don yana son shi ba izini ne kauni Allah haka ya tsara duniyar ta tafi a kai me yadda za a ce a kaza ya faru da izinin Allah abin da ya faru din nan zai iya zama mai kyau wanda Allah yake so kaga ya faru ne da izinin Allah ma'ana Allah ne ya hore abin ya faru Allah bai ga ba zai faru ba sannan za a iya cewa kaza ya faru da izinin Allah ko da ba mai kyau bane to wannan izini ne kauni amma akwai izini shar'i wanda yake na shari'a ne ma'ana faruwar abin izinin da Allah ya bayar saboda yana son abin to Allah ya aiko manzan Allah kaunan wa shar'an a halice a abinda Allah ya tsara manzan Allah manzo ne sannan kuma a shari'ance ma manzan Allah manzo ne wa sirajan fitila muniran mai haskakawa liyunzira man kana hayyan dan ya gargadi ga wanda yake da rai an aiko annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya gargadi waɗanda suke rayi wanda duk ya riga ya mutu kuma ya riga ya wuce wa amruhu ila Allah wa yahiqqal qawlu alal kafirin kuma magana zance alkawari da Allah ya na azaba ya tabbata alal kafiri na akan kafirai fahadallahu bil haqqi man ajaba ilaihi sai Allah ya shiryar da wanda ya amsa masa da gaskiya sai Allah ya shiryar da shi wa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man adbara anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya dake duk wanda ya bada baya ga wannan sako hatta tsara ilal islami tau'an aw karha har ya zama ya shigo musulunci ko dai yana so shine tau'an aw karhan ko kuma baya so ya shiga ne ba dan yana so ba kamar munafikai kun ga sun shiga musulunci ne karhan amma muminai sun shiga musulunci tau'an summa tawaffa rasulahu sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya karɓi rayuwar manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa qad fadali amrillah ya riga ya zartar da lamarin ubangiji Mana manzo Allah ya riga ya isar da sako wa nasaha li ummatihi yayi wa al'umma nasiha nasiha shine ka nufaci wanda kake wa nasiha da alkhairi shine ma'ana an nasiha a cikin addini an ce nasiha ba lallai wa'azi kadai ba ba lallai tunatarwa ba ka nufi mutum da alheri ana kiran shi an nasiha isa da manzo Allah ya ce addinun nasiha qulna liman qala lillahi Ka ga nasiha ga Allah shine kai imani da Allah wali kitabihi kai imani da alkur'ani ka gazgata shi ka karanta shi ka so shi ka yadda da shi wali in wali rusulihi kai imani da manzannin Allah ko manzan Allah wajen rasulihi ga manzan Allah ma'ana ka so manzan Allah ka kai masa da'a ka yadda cewa manzo ne kai mai biyayya shine annasiha li rasulillah sannan sai ce wali a wa il wali ammatul muslimina wali a'immatul muslimina wa ammatihim sannan ga dukkan musulmai da jagororinsu to kaga musulmai ka so su ka kaunace su ka zauna da su lafiya ka so musu alkhairi ka ƙi musu sharri duk wannan babin nasiha ne da haka anan wa nasaha li ummatihi manzon Allah yayi wa al'ummar sa nasiha ma'ana duk wani alkhairi manzon Allah ya nufaci al'ummar sa da wannan abu wa qada allazi alaihi ya sauke abin da yake kanshi wa kana Allah qad bayyana lahu zalika Allah ya riga ya bayyana mai haka cewa aiko shi aka ya isar da sako kuma in ya isar da sako zai koma zuwa ga Allah wa li ahli islam Allah ya bayyana wa musulmai fil kitabin allazi anzala fi a cikin littafin da ya saukar a cikin shi fa qala yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun hakika kai ya rasulullah zaka bar duniya zaka mutu haka su ma za su mutu da haka annan sayyidina abubakar yana so ya gwada mana dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya dama wani abu ne da Allah ya kaddara shi ya rubuta shi kuma ya aiko manzon Allah kuma ya sanar da haka a cikin alqur'ani wa qala Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika alkhulda ba mu sanya wani mutum min qablika gabanin ka ba ya rasulullah alkhulda Allah ya ce ba mu sanya mai dawwama ba babu wani mutum da zai dawwama a duniya duk wanda ya zo sai ya koma afa in mitta yanzu idan ka mutu fahumul khaliduna su ne za su dawwama su ma tafiya za su yi ba wanda zai dawwama da wannan aya malamai suke cewa hatta khadir ko halliru wanda ya zamani da annabi musa wanda allah ya ba mu labarin shi cikin suratul kafi kuma hadisi a cikin sayul bukhari ya zo ya ƙara fito da kissar kun san wasu bayi suna cewa yana nan da nan shi suna cewa ana haɗuwa da shi ma'ana in ka kai matuƙa wajen bautawa allah da subanci da gudun duniya za ka iya haɗuwa da shi yana yawo a jeji da, da, da wuraren da bayan Allah suke keɓewa to haka suke faɗa amma magana race ha ya riga ya bar duniya daga cikin dalilai suka ce Allah ya ce wa ma an li basharin min ƙabli kalkulda ba mu sanya wani mutum gabanin ka ba a fa’in mita fahumul khalidun suka ce wannan aya ta nuna babu wani mutum gabanin manzon Allah da alaihi sallama da Allah ya kaddara mai dawwama duk wanda ya zo zai wuce shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yana cewa da yana raye to da ba abin da yake wajibi a kan shi illa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya imani da manzan Allah ya zauna tare da manzan Allah ya koyi addini tare da manzan Allah tunda shi manzan Allah an aiko shi ne lil alamin kaffa ga dukkan mutane gaba daya sabanin annabi Musa annabi Musa aiko shi ne zuwa ga al'ummarsa zuwa ga jama'ar shi shi yasa a hadisi shi kansa Khadir yake cewa ya kai Musa kana da ilimi wanda Allah ya sanar da kai ni ban da shi ni ma kuma ina da wani ilimi da Allah ya sanar da ni kai kuma baka da shi suka ce wanda ya nuna kenan kowa inda aka aiko shi daban-daban amma annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani mutum ko aljan da ya zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama face an aiko manzon Allah zuwa gare shi da haka da yana nan da rai to bai da wani abu face ya zo imani da manzon Allah game yadda manzo Allah ya ce laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annan Musa yana da rai ba abin da zai yi ya samu yalwa ba abin da zai ya zama gamsasshe karɓaɓɓe face mun da yi mun biyayya to wannan aya tana cikin dalilan da malamai suke kafawa aya ta uku da jira Abubakar ya kace wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kowa bane face manzo wanda manzanni sun riga sun gabace shi yadda manzanni suka zo suka wuce haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo afa in mata Allah ya ce yanzu idan ya mutu aw qutila ko a kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya akan digadigan ku wa man yanqalib ala aqibaihi wanda ya juya akan diddigen sai koma baya falan yadurra Allah shay'a ba zai taba cutar da Allah da komai ba ba abinda Allah zai ragu da shi wa sayajidillahu shakirin kuma da sannu Allah zai saka masu godiya duk waɗannan ayoyi sai jina abubakar ya ambato su don ya gwada cewa barin duniya da manzan Allah ya wani abu ne sananne a cikin alkur'ani sai ce faman kana ya abudu muhammadan sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake bauta wa muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi fa inna muhammadan qadimat to haƙiƙa muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya wa man kana ya abudu Allah wanda yake bauta wa Allah fa inna Allah hayyul la yamut to Allah rayiye ne baya mutuwa la ta tun sinatun gangadi baya kama Allah wala naum haka nan bacci baya kama Allah mana Allah rayayye ne baya mutuwa baya bacci baya gangadi hafizun li amrihi mai kiyaye lamarinsa ne muntaqimun min aduwihi mai kama makiyin shi ne Allah baya kyale makiyin shi sai ya kama shi wa inni usikum bi taqwallah sai jina bakari yake cewa waɗannan mutane da za a karanta musu wannan littafi ina muku wasiya da tsoron Allah wa hazzikum wa nasibukum ana akwai labazin da ya cire ya faɗi wa hazzukum wa nasibukum min Allah haka ya kamata ya zama wa hazzukum wa nasibukum min Allah sakamakon ku da raban ku yana wajen Allah wa ma ja'akum bihi nabiyukum da abinda annabinku ya zo muku da shi wa an tatadu huda ku shirya da shiryarsa ma'ana shirya annabi sallallahu alaihi wasallam wa an ta'tasimu bi dinillah kuma ku yi riko da addinin Allah fa inna kulla man yahdihi Allah dallun fa inna kulla man lam yahdihi Allah duk wanda Allah bai shirya da shi ba batacce ne ma'ana duk wanda ba shirya ce ta Allah ta same shi ba to batacce ne duk tabarkin da mutum zai kama da hanyar da zai bi in dai ba shari'a ce daga wajen Allah ba tubatacce ne babu kuma shari'a daga wajen Allah sai abin da manzon Allah ya zo da shi wa kullu man lam yu'inhu Allah makhzulun duk wanda Allah bai taimaka masa ba makhzulun tababbe ne ko da yana ganin ya ci nasara to tabewa ce karshen lamarin sa ba yadda za ya zama wanda ya ci nasara wa man hadahu ghayrullahi duk wanda wani Allah ne ya shiryar da shi ba addinin Allah ba ba abin da Allah ya saukar ba kana dhallan to wannan batacce ne nan sai jana Abubakar yana gwada musu duk wata shari'a da za su kama in ba ta Allah ba shari'a ce ba shari'a ba ce bata ne duk wani abin da za su yi sabanin abin da manzo Allah ya zo da shi ba addini bane da haka su ji tsoron Allah su dawo kan addini kuma duk wani taimako da za su samu ko su ga suna da yawa ko makamai ko kabila ce suna cikin dangi wannan fa taimako in ba na Allah bane taɓewa ce qala Allah ta'ala sai ka aya da take gwada haka shi mahallu shahida a cikin ayar shine can karshen ayar da Allah ya ce man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wannan shine mahallu shahid in ka duba wasu littafai za ka iya nan aka rubuta saboda abin da yake na farkon ayar bai da alaka da abin da na abubakar yake so ya faɗa kuma ya halatta ka kama hujja da wani juz'i na aya wani yanki na aya kama hujja da shi ayar Allah ya ce wa tara shamsa Allah yana magana ashabul kafi na gaskiyar kenan fa abota kogo wanda suka shiga <laughs> suke Allah ya dora musu bacci a ciki to sai Allah ya ce wa tara shamsa iza tala'at zaka ga rana idan ta kullo tazawaru an kafihim tana karkacewa ga barin kogon ba ta shiga ciki za ta yamini ta yi dama wa iza gharabat idan za ta faɗi taqriduhum za ta shimal sai ta basu ta sake kauce musu bangaren hagu wa hum fi fajwatin minhu su suna cikin wata koba suna cikin wani wuri a cikin kogon ma'ana anan Allah yana gaya mana hikima ta ubangiji ta yadda rana ba ta samun waɗannan mutane ta yadda za ta cutar da su in ta zo sai ta kewaye zalika min ayatillah wannan yana cikin ayoyin Allah sai Allah ya ce man yahdillahu duk wanda Allah ya shirye fa huwa almuhtadi wannan shine shiryayye wa man yudlil wanda Allah ya batar falan tajid lahu waliyan murshida ba za ka taba sama masa wani wali wani majibincin lamari ba wani jagora wani shugaba da zai shiryar da shi shine mahallin shahid akan abin da sayyidina Abubakar ya faɗa sai ce walam yuqbala lahu fid dunya amalun haka nan duk wanda Allah ya batar ba za a karɓi wani aikin shi ba a duniya hatta yuqirra bihi har sai yi tabbatar da abin da manzon Allah ya zo da shi walam yuqbal lahu fil akhirati sarfun wala adunin a lahira ba za a karɓi wani abin da zai bayar ba ko wata fansa in ya je lahira ba abin da zai bari ya samu ceto a gurin Allah wa qad balagani ruju'u man raja'a minkum an dinihi sai jana Bakar ya ce labari ya ishe ni barin wanda ya bari daga cikin ku ya bar addininsa ba da an akarra bil islam bayan ya tabbatar da musulunci bayan da shi musulmi ne wa amila bihi ya yi aiki da shi igtiraran billahi saboda ruduwa da Allah wa jahalan bi amri da jahiltan lamarin Allah wasu suna ganin kenan yanzu in sun bar addinin ma babu komai ai da sun yi musuluncin kuma wanda zai ce in gaskiya ne ai nayi to wannan ruduwa ne wa ijabatan lil shaitan kuma bin shaitan ne sai sai jana bakar ya kama na awi da suke nuna matsayin shaidar gare mu yace lahu Allahu ta'ala Allah yana cewa wa iz qulna lil mala'ika ka ambaci yayin da muka ce wa mala'iku judu li adama yi jara ga annabi adam fasajadu Allah ya ce suka yi gaba ɗaya. illa iblis kana min jinni sai iblis shi yana cikin aljanu ne da wannan aya ne a ya tabbata cewa iblis ba mala'ika ne tun asali yana cikin jinsin aljanu shaidanu fa fasaka ana amri rabbi sai fasikanci ma'ana ya fita ya bin umarnin ubangijinsa sai Allah ce a fatattaki afatattakhizunahu wa zurriyatahu auliya yanzu ku za ku rike shi shi da zurriyarsa su zama jibinta lamari gare ku min duni kuma bayana sai Allah ce wahum lakum adu alhali yana maki gare ku to ko da kuka bi shaidan ku ji matsayin shaidan bi isa zalimi na badala tir da wannan canji na azzalimai wa qala Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ya ku mutane ku sani alkawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi algharur kada mai ruduwa dangane da Allah ya rude ku ku bar addini wa inni sai sai jina abubakar ya ce ni ba astu ilaikum ana akwai lafazin da ya faɗi ba astu ilaikum fulanan akwai lafazin fulanan wa inni haƙiƙa ni ba astu ilaikum fulanan na aiko muku da wa ne sai a ambaci sunan shi a gurin ma'ana in ikirma ne ce wa inni qad ba'astu ilaikum ikrimata bin abi jahal idan Khalid bin Sa'id ya ce wa inni ba'astu ilaikum Khalid bin Sa'id in Amr bin al-As ne wa inni qad ba'astu ilaikum Amr bin Asid ni na aiko muku wane fi jayshin cikin runduna min al-muhajirin wal ansar cikin mutanen rundunar da ta kunshi muhajirai da al-ansarai mutanen Makka da na Madina wa tabi'ina lahu da ma da suka bi su almajiransu bi ihsanin da kyautatawa wa amartuhu shi wani din nan na umarce shi Allah ya kbala min ahadin kada ya karbi komai da gurin kowa illa al-imani billahi sai dai imani da Allah duk abin da mutum zai ba na dukiya ko na wani abu ko na yan uwantaka ko meye in dai ba musulunci da ba kada karba wala ya yaqtuluhu kada kuma ya kashe shi hatta yad'uhu ila Allah azza wa jalla har sai ya kira shi zuwa ga addinin Allah ma'ana in an je kada a fada su da yaƙi da kisa sai an kira zuwa ga addini sai an musu wazi shi yasa a nan kamar yadda ya zo a tarihi an fara karanta wannan ana fara karanta wannan wasiƙa ne ta sayyidina abubakar gabanin a fara yakarsu ma'ana in kwamanda ya zo bayan gari ga jama'ar da aka turo shi garisu, su wanda suka yi ridda sai ya samu ɗan saƙo sai ya bashi wasiƙa sayyidina abubakar sai ce ka je ka same su a tara manyan su ka karanta musu idan sun kara musulunci sun dawo sun tuba shi kenan idan ba su tuba to za mu yake su Fa'in in ajaba idan ya amsa wa aqarra ya tabbatar da abin da yake na musulunci wa amila salihan ya aiki na kwarai qabila minhu sai ya karba da gurin shi karɓi wannan in dai tuba ya koma kan tabarki a karba wa anahu alaihi ya ma taimaka masa akan haka wayin aba in ya haraba harabahu alaihi to yaƙe shi akan wannan abu hatta ya fiya ila amrillah har ya koma zuwa ga lamarin Allah wannan shine makasudin yaƙarsa ba wai kullum makasudi a ga an kashe shi ba ko an salwatar da dukiyarsa ko ya'yan shi ko me a'a al maqsudu an a ila amrillah ya dawo lamarin Allah Sun summa la yubqi ala ahadin minhum qadar alaihi sannan kada ya kyale wani duk wanda ya iya iko ya samu dama akan shi kada ya kyale shi ma'ana duk wanda bai musulunta bai dawo ba shugaba ya samu dama kan shi kada ya kyale shi wa an yi yuharriqahum bin nar ya kona su da wuta sai jina abubakar ya mace a kona su da wuta duk da hadisi ya inganta ba wanda yake yin azaba da wuta sai ubangijin wuta akwai maganganu dai na wasu malamai da suke maganar idan ya zamana kafiran da suka kafar maki sun kona su ma al'umma musulmi sun saki wuta cikin gari sun afka kowa kuma ya zama su ma inda suke ba za a iya cin musu ba sai da haka ma'ana ba yadda za a shiga a abe su ɗaiɗaiku a gama da sai dai a sa wuta ɗin to suna ganin za a iya sanya wuta a irin wannan yanayin a irin wannan halin ba ko ina za a iya a sakin wuta ba duk da cewa kuma yanzu makaman zamani ma wuta ce dan ko bindiga ma wuta ce in aka ta wuta ce karshen ta to amma dai almuhim ita wuta ba a san azaba da ita sai ga wanda yake ubangijin wuta Allah madaukakin sarki da abin da mutum yake in za a mai hukunci ko da na kisa ne in a musulunci ne ana so a kyautata kisa hatta irin ratayewa da ake yin a musulunci ne sarewa da takobi ya fi ratayewa domin rataya akwai nau'i na wani zai iya ɗaukan ɗan lokaci kafin ya mutu sabani in sarewa ne ta farar mutum zai tafi balantana kuma inda za a allura ta yadda mutum zai mutuwa ba da wuri ba almautul batsi duk wannan a musulunci ana so koda kisa za a kyautata kisa wani ya tulahun kitila ya kashe su kowane irin kisa wani ya biyan nisa'a ya kama mata ya mai da su bayi wazzarari da 'ya'ya su mata ba a kashe su a gurin yaƙi wanda yake na addini sai idan sun ɗau makami amma in a matsayinsu na mata ba makami suka ɗauka suka shi cikin abokan gaba ba to ba a taɓa sai dai a kama zama ribatattun yaƙi wala ya min adin ghairal islam kada ya karɓi wani abu a gurin wani wanda ba musulunci ba ba a fa huwa khairul la duk wanda ya bi wannan jagora da na aiko to ya bi alkhairi gare shi wa man tarakahu wanda da ya yaki bi ya kyale falan yu'jiz Allah to ba zai gagara Allah ba fa wa qad amartu rasuli na umarci dan aike na an ya a kitabahu fi kulli majma'in lakum ya karanta wannan littafi a da inda kuke taruwa wa da'iyatul azan amma abin da yake na kira shine kiran sallah ma'ana shine abin da zai za mu fahimci cewa musulmai ne kowa musulmai ba fa in azzana muslimuna in musulmai suka kira sallah fa kufu anhum ku kame hannu daga barinsu wannan ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan ya je gari kafin a kai musu farmaki aka tsaya bayan gari in an ji kiran sallah to an san musulmai ne sai a kewaye su wani yana nuna cewa girman kiran sallah da cewa sha'ar ne na musulmi kuma ko yanzu duk kasashen musulmi in ka je in dai musulmi ne a gurin suka fi yawa to daga cikin abin da za a gane ne da lokaci ya zaka ji kiran sallah musamman da asuba lokacin da kowa yake bacci ba hayaniya zaka ji ko ina ana kiran sallah to wannan alamar musulunci ce a garin da haka ko gari ka je kana so gane musulmai ne suka fi yawa su ne a ciki da yawa ko ba su bane to ka jira lokacin sallah musamman irin sallar da yake akwai karancin hayaniya da makamancin wannan ka ji kiran sallah to ta nan da can da ko ina to alama ta musulmai ne wa in lam yu'azzinu in ba su kira sallah fasaluhu ma alaihim ku ce su bada abin da ke kansu su bada zakat da ke kansu fa in abau in sun iya a in sun kiya suka ƙi su bayar ajiluhum ko gaggauta kama su wa a aqarru in sun tabbatar humila minhum alama ma yanbaghi lahum to sai a karba da gurin su abin da ya dace da su wannan shine karshen littafin da sayyidina Abubakar As-Siddiq ya rubuta mun karanta shi gaba ɗaya saboda za mu fi jin daɗin bayani akan mu karance shi gaba ɗaya biye na mu ɗau wani guntu cikin wannan littafi na sayyidina Abubakar za mu ga akwai abubuwa guda biyu manya-manya abu na farko ya nemi waɗanda suka yarda su dawo kan addinin musulunci abu na biyu ya yi bayanin makomar duk wanda ya toge ya ƙi dawowa waɗanda abuwa guda biyu zahiri ne a fili suke cikin wannan littafi na sai jina abubakar siddiq wanda suka yarda su da musulunci wanda ba su da ba kuma ga hukuma da za a yi musu Baya haka kuma littafin nashi ya kunshi wasu abubuwa da yawa daga ciki na farko dai ya yi littafi ne zuwa kowa da kowa wasiƙa ce zuwa kowa da kowa ila ammatin wa khassa sannan abu na biyu ya yi bayanin Allah ya iko manzan Allah da gaskiya duk wanda ya tabbatar da haka to mumini ne wanda ya inkarin haka ya zama kafiri za a yaƙe shi cikin wannan littafi ya tabbatar da haka kenan nan wannan jihadi da suka fito ba za su yaƙi wanda ya yi imani da Allah da manzan Allah ba ne za su yaƙi wanda ya yi ya bar addinin Allah sanda a cikin wannan wasiƙa tashi ya yi mana bayanin cewa manzan Allah mutum ne ba kamar yadda suke cewa manzan Allah ba mutum ba ne ya tabbatar da bashariya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda Allah ya faɗa na cewa innaka mayyitun wa innahum mayyituna ya tabbata akan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a ciki kuma ya gwada mana cewa mumini baya bauta kowa sai Allah mumini baya bauta kowa sai Allah ba wanda yake da wannan haƙƙi na ai masa bauta wani abu na ibada sai Allah maɗaukakin sarki wanda duk ba wannan ba kowaye tun da kan annabawa da manzanni har zuwa ƙasa ba wanda ya cancanta yau bauta bauta Allah kaɗai akewa. wa shi yasa nan yake cewa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut la ta'khudhuhu sinatun wala da haka kenan babu uziri ga duk wani wanda ridda ba uziri ga duk wanda zai ridda domin inda da ko na abin da za a bauta kuma bayan Allah to wanda zai yi ridda sai a ce to ai yana bauta ɗaya abin ne to a musulunci ba wanda ake bauta wa sai Allah shi kadai da haka wanda zai bar bauta wa Allah to zai kama bautar wani abu ne daban sannan a cikin wannan wasiƙa tashi ya nuna mana cewa barin musulunci jahilci ne ma'ana mutum yana musulmi ya yi ridda ya bar musulunci jahilci ne kuma ya jahilci hakikanin ma abin da Allah ya aiko na gaskiya sannan kuma bin shaidan ne shi sa kama mana ayoyin da Allah ya hana mu bi shaidan in ban da taɓewa, waye zai zama musulmi kuma daga baya koma ya zama kafiri da haka wannan ba karamar tabiya ce shi yasa a musulunci ma aka ce a kashe shi dan bai da wani amfani har Allah ya shirye shi ya gane gaskiya kuma daga baya zo ya toge ce ya fasa ba zai yi gaskiya ba a sake bijiran mai yake a sake bijiran mai yake to wannan bai da amfani a cikin al'umma da haka wanda dai ya koma kafirci bayan musulunci to ya riki shedan ya zama mai aboki wanda kuma shedan makiyi ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana sana a cikin wannan wasiƙa ta sai jana abubakar ya gwada mana zaɓaɓɓu cikin musulmai su ne almuhajiru na wal'ansar zai na taɓa uhun bai ihsan shi yasa su suka tashi don su da waɗancan zuwa ga tabarki na gaskiya su suka tashi don su kare addini kada a wulaƙanta shi su waɗannan almuhajiru na wal'ansar ɗin a nan zai na taɓa uhun yana nufin ‘ya'yansu waɗanda ba sahabbai ba ma'ana waɗanda za a iya aka haifa ko waɗanda suke tare da su sannan ma da duk wanda zai zo daga baya ya tafarki irin nasu sannan a cikin wannan wasiƙa ta sai jana abubakar ya nuna mana wanda ya dawo musulunci da ya yi da amma ya da musulunci ya yadda cewa da bata ya kama ya kame hannunsa gabarin yakar musulmi ya aiki irin wanda Allah ya nema to wannan yana tare da musulmi lahuma alaihim wa alaihim malahu duk abin da ke kan musulmi yana kan shi ma'ana ba za a taba mai dukiya ba ba za a taba jinin shi ba ba za a taba komai na shi ba ya zama haramun a taba waɗannan abubuwa na shi ba za a ce ai da yi ridda ba inda ya da musulunci to za a karɓi wannan wanda ku yi ƙi ya tabbata kan riddan shi to wannan za a yaƙe shi za a kashe shi za a kama 'ya'yan shi da matan shi kuma ba zai gagara Allah ba a kowane irin yanayi domin mai ba yadda za Allah ya kyale shi sannan sai sai jina bakar a ƙarshen takardar shi sai ya gwada cewa abinda waɗannan wanda ake tunanin sun yi ridda za su yi su kubuta shine su kira sallah inda ya ji kiran sallah cikin garuruwan su to an san waɗannan musu ridda ba don haka za a kewaye musu wasu malaman tarihi suna cewa bayan wannan wasiƙa ta sai jina abubakar siddiq ya kuma rubuta wata ga kwamandojin shi su kuma ya ba su a cikinta ya umarci su da abubuwan da ya kamata su yi da haka wannan ya rubuta ta ne ga karanta mutane akwai kuma wanda ya rubuta keɓantattu ga kwamandoji din wanda za su jagoranci yaƙi din? yanzu bayan nan sai malam yanzu ya ɗauko mana ɗaya bayan ɗaya yadda aka yi ya dauko mana al'aswad al'ansi sunan shi abu halatu binu ka'ab kamar yadda ya kawo cikin bracket abahala ibnu ka'ab amma ya shahara da al-aswad al-aswad baki kenan suka ce ana ce mai baki saboda akwai baki a fuskar shi wasu suka ce yana da jiki kuma jikin nashi akwai baki tare da shi da haka yake ce mai al-aswad al-ansi ans kabila ce shi wannan mutum boka ne mai yin sihiri ne sannan mutum ne da yake yana da zalakan zance ya iya magana da bayani bayan kasancewarsa boka to yana amfani da wannan bokancin nashi yana gwada mutanen shi abubuwan ban mamaki kamar yadda shekul islam cikin alfurkan bai na auliya irrahmani wa auliya shaitan ya kawo cewa daga cikin irin abin da aswad yake yi shi ne zai ɗebo tsakuwa a hannun shi sai almajiran shi da suke gebe su tsakuwan na tasbihi tana subhanallahi subhanallahi saboda tsabar rufa ido shi sa malamai kullum suke faɗa cewa ba a auna mutum ta hanyar bakon abin da zai zo da shi sai dai ta hanyar aikin da yake kai kada ka ce zan gane waliyi ta hanyar yayi wani abu bako shikenan da yayi bakon abu shikenan waliyi ne suka ce ko da zaga mutum yana tashi akan iska kamar yadda tsuntsu yake tashi ko gan shi yana tafiya kan ruwa shi kakka rudu da shi sai ka auna ayyukansa alal kitabi wa sunna idan yana bin alkur'ani da hadisi to wannan abin da yake na tashi kan iska da tafiya kan ruwa karama ce Allah ya girmama shi da ita tunda an samu tabi'ai kamar da shekul islam ya kawo cikin alfurkan cikin karamomi na bayan allah ya kawo waɗanda suka tafi jihadi suka zo suka tadda ruwa ya kawo kogi ya cike gurin ba abin da za su haura kwamandan ya ce kowa ya bismillah biyo shi aka hau kan ruwan aka wuce ba tare da an nitse ba kaga wannan karama ce amma mutumin da yake yana tsafi yana duba kuma yanzu yana wani bakon abu a ce ya zama wali wannan ba gaskiya ba ne wannan ya zama aiki ne irin na dujal suka ce dujal zai zo da bakin abubuwa shi yasa idan dujal ya zo mumini baya ruduwa da shi dujal zai zo da umarnin sama ta yi ruwa Ya ce sama yi ruwa kaga ta kama ruwa yana zuba kasa fito da tsirrai kaga shuka tana fitowa a take ya kashe mutum ya raba shi bi kuma ya raya shi a take a gurin kaga wanda duk bai san addini ba sai ya ɗauka wannan fa Allah ne domin shi da ma dujan da awa Allah taka yake da idan shi kwaya ɗaya, manzo Allah ce wa inna rabbakum laysa awar, ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane ma'ana wannan manzo Allah ya ga mana alamar da duk in ka ganshi za gane shi ido ɗaya ba da zai kai kana da idan ka biyu a yanzu a cikin mu mutane duk mai ido ɗaya an san cewa ya samu cuta ne da matsala ba wai asalan haka yake da ido daya ba kamilallen halitta shine mai ido biyu wanda yake da ido ɗaya to ka ga ma'ana yana da nakasu kenan ta wannan bangaren to sai wani ya zo da idon shi guda ɗaya sai ce shi ne Allah kaga ba yadda za a iya zama mai ba da kamala kuma ya zama na shi to da haka zai zo da waɗannan abubuwa ɗin na ban mamaki to shi ma wajen ansi yana irin waɗannan abubuwa ban mamaki sannan kuma in ya zo yana magana yana jan hankalinsu sannan uwa uba kuma yana amfani da dukiya wajen sayan mutane dama shi abin duniya tun da can ba ba yanzu ba tun da can da shi ake auna mutum a gane gaskiyar shi da kabewarsa da kuma barin shi turba wani malamin yana ce an kana so ka gane hakikanin mutum to gwada shi bi dirham wa dinar ta nan ne za ka iya ganewa to da haka shi ma yana amfani da wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara rashin lafiya ciwon ajali bayan ya dawo daga hajjatul wada hajjin ban kwana shi wannan mutum tun a lokacin ya bada da'awar annabta ya ce sunan shi rahmanul yamama a rahmanul yaman shi musailimatul kazzab shine rahmanul yamama shi kuma rahmanul yaman ya ce shi annabi ne baya kuma ja da annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda cewa manzan Allah annabi ne amma shi ma annabi ne wai yana da mala'iku guda biyu da suke zuwan masa da sako akwai sahiq akwai shaqiq su ne mala'ikun da suke zuwan masa tun yana lamarin sa a ɓoye har ya fito fili musamman bayan wafatin manzan Allah ya fito fili farkon waɗanda suka fara goya mai baya su ne ƙabilar shi ans shi yasa za ka ce mai al'ansi sannan ya aika kuma babbar ƙabilar su ƙabilar mazhij nan ma aka samu mutane da yawa suka bi shi wasu kuma sun bi shi dan kabilanci akwai wanda suke bi suke cewa mu ba annabi daga cikinmu ya fi kan mu bi annabi daga cikin bani hashim da haka kabilanci ne sa suka goya mai baya ba wai dan ɗari bisa ɗari sun yadda annabin ba amma sun yadda sirri da su kabirce su bi al'aswad hansi. haka ya ci gaba har ya fara kai farmaki yana mamaye gurare cikin guraren da ya mamaye akwai sana'a kamar yadda malam zai kama da cewa ya fita cikin ma'ana mutane wajen ɗari bakwai haka yi ta bin waɗanda kuma suka tsaya kan addini wanda muka ishara gare su a farkon karatunmu wanda ba su yi ba ya dinga bin su yana azabtar da su wanda ya sa wasu musulman sai suka ɓoye musuluncin su don tsoron kada su gamu da fushin shi da azaban shi haka ya ci gaba da da yi yana ta bi yana kama musulmai yana kashewa yana tare su yana cewa shi musulmi ne sai da wani mutum da ake kira fairuz addailami tare da wasu taimakon yan uwan suka cin masa suka kashe shi wasu suna nuna kamar an kashe shi tunda ran annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suna nuna cewa an kashe shi ne bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bala ya ce al'aswajul ansi shi ne shahararren sunan shi amma sunan shi aba halatu bin ka'ab idda'an nubuwa ya yi da'awar annabta wa kharaja fi sab'i mi'ati muqatilin ya fito cikin mayaka ɗari bakwai zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah tunda mun faɗa farkon da manzo Allah ya bara ciwon ajali shi kuma farkon ya fara fito da da'awar shi ta annabta ta cewa shi annabi ne faƙasa da San'a sai ya nufi garin San'a. San'a mun san gari ne a yaman har yanzu ma ana cewa san'a shine kafitan na garin yaman har yau wa ghalaba alaiha ya rinjaye mutanen garin wastawsaqatil yamanu bikamiliha halahu. yaman gaba ɗaya ta bi shi ma'ana da iya yaman sai waɗanda suka rage waɗanda ba su bi shi ba waje ala amruhu yastatiru istitarata sharara lamarin shi ya zama yana tashi yadda kasan tartsatsi shine asharara tartsatsin wuta yana fallatsa haka shi ma lamarin sai dinga fallatsa wastaghlaza amruhu lamarin sai girma wartadda khalqun min ahli yaman da yawa daga cikin mutanen yaman suka yi ridda wa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala zalik manzo Allah ya bar duniya yana kan wannan matsayi yana ta batar da mutane tunda a lokacin manzo Allah ya riga ya kwanta ciwon ajali da haka suna tunanin cewa in manzo Allah ya riga ya bar duniya shikenan sun samu dama da za su yi abin da suke so yana mutanen shi karya tunda kamar yadda muka faɗa yana da zalakan magana zai zo ya karanta musu wasu maganganu ya ce wahayi ne duk da su ma sun san ƙarya yake amma sun bi shi a kan ƙaryar saboda tsabar kabilanci wa qad qatalahu fairuz ad-dailami fairuz ad-dailami wannan fairuz suna ne na mutanen farisa ba mutumin furs ne ya musulunta shi ya kashe shi na abi bakar siddiq a zamanin jana abi bakar siddiq amma in ka karanta bayanan filla billa za ga fairuz ba shi kaɗai bane da gudun wasu daga cikin yan uwan shi da danginsa har ya samu dama suka kashe shi kuma sun kashe shi ne ta hanyar dabara kamar yadda malam zai kamana wa kana al-aswadu na'iman sakran aswad yana bacci shi wannan annabin ƙaryan kuma sakran yana cikin maye fadarabahu darbatan bisayfi sai shi wannan fairuz din yazo ya sare shi da takobi domin shi matar wannan aswad ɗin ita musulma ce mumina ta kwarai asali ma mijinta ya kashe ya ɗauko ta ya kwato ta ya zo da ita yake mata fyaɗe da haka lokacin da wannan fairuz da jama'a suka zo sai ta ce to za ta ba su goyon baya da damar da yadda za a kashe shi shi har yana bacci bayan ya yi tatil da giya yana bacci ya shiga yi da ke da takobi fahara sai ya yi ihu alkhuwar kuka ne irin na shanu ne kuwar a larabci irin kukan shanu to irin wannan ihun yi ka ashaddi khuwari saurin sumi a faktun kamar ka ce mafi tsananin kukan sa da ka taba ji irin wannan kukan ya yi ka kiyasta irin kuka na sa da ka taba ji wanda yake mai mai tsanani to irin wannan ya yi da aka da ke jakomin sai irin wannan ruri din fabtadara alharasu ilal makasura. sai masu gadi aka yi ca aka to inda yake tunda akwai masu gadi a waje faƙalu suka ce ma haza ma haza me ya faru me yake faruwa faƙalar zaujatuhu sai matar shi ta ce wa timra'atan saliha ta kasance mace ce ta kwarai kamar yadda ne muku bayani ita musulma ce sai ta ce annabi yuha ilaihi <laughs> ai annabi wahayi ake mai <laughs> ta ce ai annabi wahayi ake mai yuha ilaihi faraja'u sai suka koma saboda kun ga dai matar shi ce za su ɗauka cewa da wani ne ya gaya musu kila za su ce musu yadda ba amma ba ta ce ce wahayi ake mai wahayi ake mai to kuma da yake dama da jahilai ne taron taran jahilai ne da wawaye waɗanda bu san me ake yi ba da haka sai suka koma فاجتمع المسلمون والكافرون الذين لم يتابعوه حول الحصن الذي فيه الأسود العنسي sai musulmai suka haɗu da kafiran da basu bin shi ba gefen alhisin wannan katanga da shi aswad al'ansi yake mana inda ya je ya shiga ya tara jama'arsa sai musulmi suka zo haɗa a gefen gurin fanada munadil muslimina sai wani mai shela daga cikin musulmi ya yi shela ya ɗaga murya ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne wa anna abhala takazzab shi kuma abhala al-aswad al-ansi makaryaci ne wa alqa ilaihim ra'sahu sai wurgo musu kanshi to kuma dama duk ka'idar yaki in dai kwamanda ya tafi to akwai matsala shine jagora dan shi suka taru a matsayin shi annabi ne don su kare shi to yanzu ga kan sha kasa to zaman me za su kuma kowa sai ya je takobi ya kama kan shi ya shi sa ko a yakin Uhud in ka karanta yakin Uhud za ka ji a cikin abin da aka yada cewa an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wanda har ya jawo wasu musulmai daga jin wannan sai jikin su ya rauni domin sun fara tunanin to kuma shi shikenan magana ta kare har a ah, Anas ibn Nadir ibn Nadir da ya zo ya samu wasu a zaune ce me kuke zauna nan ka an kashe manzo Allah ce to ku tashi ku mutu akan abin da ya mutu ma akai mana yake cewa ya Allah ina neman uzuri akan abin da waɗannan ƴan uwana suka yi abin da mushrikai suka kuma ba ni ba shi ya Allah sai ya shiga faqatala hatta qutila fi sabilillah to shi manda a gurin yaki shi yasa ake ba shi kariya saboda faduwar shi faduwar runduna ne faduwar jama'a ne shi yasa a nan kuma wanda yasa in za a zaɓi kwamanda ake zaɓa jarumi wanda yake ba matsoraci ba wanda zai jagoranci ba akwai inda idan an taya tafiya shi zai gaba a da can ma wani sa in za a yi tafiya sai ya samu doki in garma mai karbi ko kuma idan ya fahimci kamar suna jin tsoro ko wani abu ana ganin kamar guduwa zai ko wani abu sai ya duba alfajara ko abin da dokin da bai da gudu sai ya hau kai wana nuna mutanen shi ko da guduwa za a shi ba zai iya guduwa ba to irin kalmomin da zai amfani da su da yadda zai karfafa su zai da zai ba su karsashi da dama su yi abin da ake so to shi nan gashi yanzu an kama su kanshi an jefa fan hazama sabul aswadi sai dai suka kare wa tabi'ahumun nasu ya ya'khudunahum fi kulle tariq mutane suka dinga bin suna kama su ta ko ina da ina sun riga sun ɓalɓalce, suka shiga ma'ana wurare da dama kowa ya san inda yayi daga nan aka karya su shi wannan annabin karya daga nan tashi ta kare da haka yanzu in Allah ya kai mu rana ita za mu dora akan wani kuma daga ciki da yadda aka yi da shi da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik